yake gane yake cewa wallahi wallahi abokin shi ne ke neman ɗero na mutumin wallahi son kawai ya ce a taimaka ma wani ta ba shi dala dala mai sunan dala dubu ɗari biyu da hamsin ta ce mai wallahi ta yi wuzurowar kuɗi kwanakin ba bawa abin nan amma dai ga wannan adam abin nan ka yi tare don Allah wani budget ne na wani state ke kai irin wannan yan kuɗin wannan faga baki ɗaya fa ba fa noma suke ba don kane nema gonarsa ba su da gona ba a ƙasar nan ba su da komai wallahi shiga cikin wannan gidan ne mai dogon wayan da aka zagaye shi kawai suka mulki duke jama'a suka rike yau din nan wani kace mishi malam ya ba aka zai ce to ai ba ai ka san mulki na Allah ne to da himan ya sha mun san da haka din amma kace a gaya musu domin ai fir'auna ma mulki ne na ubangiji Allah ta'ala ya bashi kuma me me za ka ce mai a gaya mishi wai sai mutum ne mure wuri kange dogara kawai ya shi babu komai in wani azalimi ya ce sai a ce ai malam babu komai to in bai zo neman wa zai bashi ba ga Yusuf ma za ne mulki ba a to shar'u man qabla shar'u lana duk da gidan kalafa ce masaliyya amma ne bar wannan bangaren dole ne tukunna abin da Yusuf ya yi a wancan bangaren cikin abin a shari'a mu ta yanzu ba abin da ya ya ga mana ga abin da zamu yi addinin mu ba cikakke ne ya cika tsab ba ma neman kayan kare daga waje ba ma neman al'amarin yadda tattalin arzikin kasa yanda ake zamantakiyar al'umma yanda ake gyaran titi yanda ake kafa dututu a ƙasa wallahi ba ma neman komai kai ne in baka sani ba kawai to ka tambaya amma duk musulunci ya gama komai a rattabe yake a tsara a ciki kasancewar baka sani ne ba kuma la takun dalilatan alaina an nakuna taba'an laka baka sanin ba bai zama dalili a gare mu taban kakan wai baka sanin ba in uwa mai ta karatu mu dawo mu gane sannan kuma na biyu bangarorin nan fa sai ka rike su baki daya bayan ka san littafin Allah sai ka riko sunna ta taimaka ma kar ka zama jama'a hayi can wani bangare su ce maka da ka ce musu alif lam sai adamu nan muke ai to qala rasul haba wannan ne ce ai na mai wa kala qatu kuma waye ma da ilma um baka san wallahi tallahi sunna mukmilatul likitabillahi take sunna sai ka san da kana kake ga na qur'ani in baka sani ba sai ka zama gaddi ko ka ta karatu ta sama ta kasa baya saboda ka sai ka san yadda ake yi ka rike wannan kuma ka nemi ilimin aqida ka rike da kyau don cikin qur'ani ake fahimtar aqida amma da zaka iya yanzu fiqh tsantsa kawai baka san abin da ke tafiya a wannan bangaren ba to in kai fatawa can za zaka yi babba kuma yara suna ganewa kai baka san koyi ba don dai fiqh dai ba aqida bace ba wai ina inkarin fiqh bane fa kana dauka haka a fiqh ba aqida bace fiqh ma'amala yake koya man din ake bautar ubangiji ka shi ko da za ga misali aqida a cikin littafin fiqh littafi muqaddima ya kasan ko al mawdu'i khassa wa al mawdu'i shay'un akhar zaka muqaddima a littafi wani abu daban shi ko mawdu'in zunzurutu mawdu'in daban yake introduction ne a cikin littafi in wa musulmi mu riko duk inda ake rikiya mu kama mu tahi wallahi sahabban na uban idan manzo sallama sun yi aiki aikin da har yanzu a bayan kasa sai dai mu zama biya gare su kawai wallahi wallahi malam wata rana manzon Allah ta cikin dare da shi da Abubakar da Umar suna yawo suka ji Ibnu Mas'ud na karatun Qur'ani shine fa manzon Allah yake cewa man arada an yaqra al-Qur'an ratban ratban wal yaqra'uhu ala qira'ati ummi abdi aw ibn abdi aw ibn ummi abdi da ta Ibnu Mas'ud haka ake mai lakabi kan zan musulmi wanda ke sai karanta Qur'ani dan ya sharraf kamar yadda aka saukar da shi ya karanta qira'a wannan mutumin sun taho suna tafiya cikin dare suka je na karatu a masallaci cikin dare manzo Allah ce ku tsaya suka tsaya suka je na tayi yana tai yana tayi baya gama to yana kunuci da mun tahajjudi yake ka san nan mu karin da ma an ce ba ai ko ba ka bane Allah da kiyaye saka ake tai ye tai ye tai can me zai biyo baya wallahi manzo Allah ce mai ki saltu uta saltu uta tambayi an baka tambayi an baka tambayi an baka Umar dan Khattab bai sanya a cikin ransa yana cewa wallahi in gari ya waye sai ne gaugawa mai bushara abinda manzo Allah yake faɗa je cikin dare kafin gari ya waye mai tashi ta Abubakar Haji ya dawo gaugawa suke su ca suke sabiqu ila magfiratin min rabbikum gaugawa suke da neman alkhairi ba mu bane in ka kana gaugawa sai an ce maka oga ya kira asrok nan fa ko mota ka ta yi face ka bata baki ka shiga ta haya don kada gare waye aje baka nan in uwa haka abin yake Do Allah mu dage ba na ina ta lokaci ke so ke ce ma lokaci yayi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sanarwa da islamic cassette and electronics address din shop number a 13 sabon titi dan wanda suke Kano kenan kaset din malam ko na bidiyo apto ah, amma ce akwai kaset din da yawa ya ma riga zo da su so ba sai an je Kano ba an riga an kawo ma kaset din nan gida so da an fita duk wanda ke da bukata sai ya samu Alhaji Ali M Umar ne ko na to na san ko daga yanzu lokaci kankane mai yawa mai zuwa allura sallar mu za ta motsa an saba sallah mai yiwa karfe ɗaya za ga mutane sun fara fita ko yin arola ko wani abu wannan sai ya tsina wuri a rasa gani kan jama'a su da da Allah ina kira zuwa gare mu a yi haƙuri za mu samu abin nan tambayoyi da za mu malam zai amsa mana sannan zuwa kamar ɗaya da kwata za a kira sallah sai a jira kowa sai ya gama a rola mu ba da minti goma kamar zuwa wajen karfe ɗaya da rabi sai mu tare sallah insha Allah saboda ka don Allah ya kwantar da hankula kada a yi ta shiga ana fita to wannan duk zai ja hankali da yawa to za mu shiga tambayoyi yanzu insha Allah tambaya ta farko malam a wajen ɗaukan aikin soja ana umurtar mutum ya buɗe al'aurarsa to malam ya wannan magana take wato shi kullum umarni na shari'ar musulunci cewa kai kaza ko hani cewa kar kai kaza daban zuwa kuma ka samu daman aiwatar da shi shi kuma daban akwai lokacin da za baka umarni ka samu daman zartaswa akwai lokacin da wata larura za ta dabe bai ka baka samu daman yi ba haka akwai lokacin da za a haramta maka wani abu ka samu daman ne santa sa akwai lokacin da tilar za ta sa ka aika cikin wani abu sakamakon larura to shi yasa malamai suka kawo ka'idar ad-darurat tubihul mahzurat ita ka'idan ad-darurat tubihul mahzurat ka'ida ce shar'iyya karkashin ta ake ciran hukunce hukunce na shari'a na waɗansu ababe da shari'a ta haramta maka su amma tilasta sa ka samu kanka a ciki dalilan da malamai ke kafa hujja akan wannan ka'ida to shine suke kawo kamar mushe haramun ne haka kuma wato ainihin cin naman alade haramun ne dan Allah ce inna ma harrama alaikum almayta tawaddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li wato Allah ya haramta muku waɗannan al'amurra to amma daga ƙarshe sai Allah ce fa man tsarra ghayra bagin wala adin fala isma alai wanda ya tilastu saboda larura ya aukawa ɗaya daga cikin abin da aka ambata to babu laifi kansa to wannan ka'ida ce wato shar'iyya wato ad-darurat tubihul mahzurat na biyu kuma akwai ka'idar da take kamar kanwarta ko suna tare da juna ko kawarta ita ce ka'idan ad-darura tuqaddaru bi qadriha wato ita kullum larura in an ce larura ta halatta muka yin abu da wanda yake da haramun ne to ita larura kar a faɗaɗa ta da yawa dan ita kullum larura tilas ke sa a fada mata dan saboda haka ba dawwama ake a cikin ta ba ana kokarin fita daga ciki tsari da ka'ida na aikin soja da kake magana a kai ko ma dukan wani aiki na force kai hatta da shiga cikin tsari na gwamnatoci waɗanda suke ba da shari'ar Allah suke aiki ba ko yin ta'amuli da waɗansu kamfanoni waɗanda su kuma tsarin kasuwancinsu ba su dabaibaye kansu da sharɗan kasuwanci a musulunci ba da yin mu'amala da bankuna da sauran dukkan mu'amaloli na rayuwa sai ka samu akwai haramun da dama da muka samu kanmu a ciki amma tilas sa muka samu kanmu a cikin babu yadda zamu yanzu a ka'ida bai kamata ka yi ta'amuli da dukkan wanda yake ta'amuli da riba ba amma yanzu ba wanda zai daga maka hannu ya ce maka baya mu'amala da riba a kusa ko a nesa karkari ya ce kasuwanci yake yana bukatar kuɗi a banki banki kuma suna mu'amala da riba saboda haka yin mu'amala da mai aiki da riba kuma shi ma kamar mu'amala da riba ne karkare ce aikin gwamnati yake kudaden gwamnati ba wai a ajiye suke a ajiye a cikin abin nan ba a cikin bankuna suke tun daga central bank zuwa sauran bankuna da yake ta'amuli da ma'aikatar ka ba yanda za a yi dai ka shiga wata mu'amala ta rayuwa wadda baka samu ka saba wa tsarin Allah ba saboda tsarin da aka gina rayuwar akai gaba ɗaya tsari ne wanda yake ba na Allah da manzansa ba tunda an gina ne akan aqidar turawan yamma addini daban rayuwa daban wanda muku a musulunci da da rayuwa duk tafi suke da juna to da haka duk lokacin da mutum ya samu kansa cikin abin da yake tilas ne ta shi ba bisa niyyarsa bane ba tilasta shi aka yi to shari'a tana bashi hanzari duk da cewa da yawa daga cikin matasan mu sukan kawo kuka dangane da horo wajen aikin soja ko dukkan wani aiki na force su rinka faɗin waɗansu al'amarin da idan ka je kai bincike sai ka samu ba haka bane ba amma su suna so su gudu ba za su iya jurewa ba kamar yadda kishiyoyinmu suke jurewa sai su fake da wani abu da za su ce an tilasta su yi ko da ba tilasta su ba ba na inkarin a kasa tilasta su din wani abin da shari'a ta hana amma kuma akwai da dama daga cikin wanda bincike ya nuna cewa akwai karere kuma da tsorata da samarin mu suke wanda su ba sa son wahala ko duk wani abu na kazar kazar dan haka abinda ka faɗa in ya zanto tilas ne aka yi wa mutum ba da niyya ba ba da laifi a wurin Allah wannan shine asan tambayar ka hankali da <laughs> ah, sai tambaya ta biyu wadai kafin tambaya ta biyu akwai wani mashin na wurin wanda ya kare wasu suna so su fita namban mashin din qa 737 fka namba yobe ne so da allah idan mai shi ya ji sai ya da shi ah, ana iya gane mumini cikin mutane ko kuma mutum kansa yana iya gane shi mumini ne kalmar mummunanci cewa a tabbatarwa na cewa wani mummuni ne tare da bayar da tabbas haka wato kalma ce da malaman tauhidi suka yi tattauna a kai ko waɗanda suke ganin ba za ka yi laƙi wa kanka ba cewa mummuni ne sai dai ka kyautata kanka zato cewa ni mummuni ne haka kuma ka kyautata wani zato cewa shi mummuni ne wannan duba da kalmar imani din cewa akwai tsarkake kai a ciki dan tana da ma'ana wadda take cikakkiya ta fuska sama da kalmar al-islam kalmar islam a'am wa kalmar al-iman akhas to sai suke ganin wannan ƙarin yabo da martabobi da ke cikin imani wanda ya ɗara kalmar islam shine bambanta cewa ba za ka ce neman mu ne bane ba kamar yadda Za ka iya cewa ni musulmi ne domin kalmar musulmi dukkan wanda ya furta kalmar la ilaha illallah yana cikin ta amma al'iman kuma to wannan martabobi ne a cikin musulunci din dan haka ba a san da'awar su an fahimta ko dan haka ne ma lokacin da wadansu suka ce sun yi imani Allah ce su imani ba qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a inna Allah ghafurur rahim suka ce amanna Allah ce a lam tu'minu walakin qulu aslamna ku dai ku ce mu musulmi ne amma kar ku ce mu mumune ne walamma al imanu fi qulubikum har yanzu imani bai riga ya ratsa cikin zukatan ku ba yadda ya kamata sai aka nuna musu abin da zai sa imanin ya haɓaka wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min amalikum shay'a shine da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta wannan fuskar kenan ta wata fuska ta biyu kuma ita kalmar al-iman alakarta da kalmar al-islam akwai lokacin da suke haduwa da juna akwai lokacin da suke rabuwa da juna sukan haɗu da juna ya zanto ma'anarsu ta zama ɗaya idan aka kawo kalmar imani ita kadai a wuri ko aka kawo kalmar al-islam ita kadai a wuri to al-islam din ya kunshi imani haka can ma al-iman din kuma ya kunshi islam kamar yadda Allah ce inna dina inda Allah al-islam kaga al-islam anan har imani ya shiga ciki kamar yadda Allah ce wa man jigar al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kaga anan guran al iman ma ya shiga ba za ka ce wa musulunci kada yake nufi banda imani amma inda aka kawo imani kadai kamar da Allah ce man yakfur bi tagut wa yu'min billah al iman anan islam ya shiga ha kuma da Allah ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin al iman anan guran al islam ya shiga ciki amma idan aka kawo su su biyu a cikin hadisi ɗaya ko aya ɗaya ko wuri ɗaya to kowace tana cin gashin kanta sai zanto al'iman yana nufin ayyukan zuciya al'islam kuma yana nufin ayyukan gabbai kamar yadda aka fayyace su cikin hadisi a kabir ne islam sai annabi ya fassara ayyuka na zahiri an tashar Allah ilaha illallah wa annahu rasulullah wa taqima salat wa tuti zakat wa tusum ramadan wa uh, tahujj bai ta zuwa karshe a kabir ne iman sai fassara ta sai ayyuka na batini na na zuci an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir kaga nan maganar islam daban maganar iman daban tunda an kawo su wuri guda kamar da Allah ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin kaga al-iman daban nan al-islam daban haka qalat al-arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna al-iman daban al-islam daban haka innal mu'min innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-islam daban al-iman daban amma duk inda aka ce yayi ayyuhal amanu ko kowanne musulmi ya shiga ciki amma ya ware kansa shi kadai ce tabbas ne mummuni ne to ya kyautata kansa zaton cewa ya samu kamala na sufar imani amma duk inda aka ce allazina amanu zai sa rai cewa yana ciki da haka zai kai kansa ba zai ce ba ni ba mummuni bane ba da aka ce allazina amanu idza kuntum ila salati ni musulmi ne dan haka ba sallah kina kai na dan mummuni aka ce idza kuntum ya ayyuhal ladina amanu aka ce idza kuntum ila salati mutum ba zai faɗa wannan ba matsala ce dai a kadiyya. wadda koma makaranta ke sa a warware ta yadda ya kamata sai ta gaba take cewa game da aya ta biyar wato wadda take magana kan kare al'aura yaya hukuncin wanda shi baya da turmi da taɓarya amma yana wasa da matar da ba tasa ba har takan yi wasa da al'aurarsa domin ya yi inzali me ya hukuncin wannan hukuncin su shi ma yi karamar zina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce ce idanu guda biyu suna yin zina zinar su shine kallo hannaye suna yin zina zinar hannu shine shafa mace taba ta da da jin daɗi karshe sai yake cewa wato gabanka shine zai gaskata haka kawai ya karyata ma'ana dukkan su waɗannan matakai ne da ke kai mutum zuwa ga zina kallo haramun ne shafar mutum haramun ne nuna mata al'aura ta yi wasa da ita duk wannan haramun ne amma dukkanin sa munin sa na karshe shine lokacin da mutum ya sadu da mace din turma da tabariya to ya yafi kowanne muni ta fuskar zina ya kai karshe daga nan babu wani abu na baya kuma babu wani abu na bayan wannan saboda haka wanda ya je zuwa ga wannan ya kai matakin karshe ne sauran duk matakan da ke baya ba su kai wannan girma ba dan saboda yanzu da za a kama mutum ga wani ya wasa da mace har yayi inzali amma ga shi ba saduwa da ita ba alkali ba da hujjar zai yanke masa hukuncin zina ya ce a jefe shi dan magidanci ne ko matashi ne a yi masa bulala sai dai a matsayinsa na wanda ya wasa da matar da matashi ba alkali na dama ya ta'aziri ta'aziri shine horo horo kuma kofa sa bude take alkali ya dauki dukkan wani mataki wanda zai hana faruwar irin wannan a nan gaba ya zama gargadi ga sauran mutane to wannan an bar shi kofa sa bude ya aiki da istihadinsa ina fata an fahimta Ah, sai tambayar mu ta gaba mai tambaya na cewa shin wasan kwallon kafa da kallonsa wata masifa ke an ta samu al'ummar musulmi shi ma na gaune ko ya sha bamban babban lagau kuwa saboda dalilai masu yawan gaske shi wasan a karan kansa inda a ce kawai za ka sa dogon wando wanda kwalar kalli ko ba dogo ba wanda zai rufe gwiwarka da riga ko da mai gajeren hannu ce kuma kai namiji kai kadai ka je kai kayanka ko ko biyu ko ko uku kuma za ku kiyaye lokacin sallah idan lokacin sallah za ku dakatar ku zo ku yi sallah sannan ku je ku ci gaba sannan ba za a yi caca ba sannan ba za a bar maza mata su je kallo ba maza sa iya zuwa su je su kalla ba zai shagaltar da ku daga lokacin sallah ba ba zai sa ku sarayar da wani aiki na wajibin ku ba ba zai sa ku yi barnar kuɗi ba wasan a karan kansa kadai in yi kiyaye wannan sharadin ya zama halal amma yanzu ya zaka ce mun kwallon kafa a yi ta da dogon wando kaga ba zai yi ba gajeren wando ake wanda cinyoyin mutum suna waje wanda kaga al'aurarsa ta bayyana haramun na farko kenan da aka fara sannan waye zai ce idan ana kwallon kafa idan lokacin sallah ya rafri zai buda zai busa wusul din sai ce a tsaya ayi sallah jama'a kai a dakata ayi sallah ya isa haka a je ayi sallah sannan a dawo a ci gaba sannan waye zai ce kar mata su shiga cikin wajen wannan kwallon kwallon kafa a ce maza ne kadai za su shiga sannan waye zai hana caca wajen kwallon kafa ai babban abin da yake ƙara ciyar da ita gaba ma kenan shine cacar da ake sannan waye kuma zai zo ya ce a cikin harkar kwallon kafan nan kar ai gaba da juna tsakanin supporters din wancan club din da supporters na wancan club din ya zanto ba gaba da juna tsakanin magoya bayan wancan club ko wancan club ba yakar juna ba farfasa gilasan mota ba rigima ba dake dake ba sai yan sanda sun banka mutane barkonan tsohuwa ba sai duk babu wannan a kwallon kafa in duk za ku yi kokarin in dai za mu yi kokarin a tsame waɗannan abubuwan cikin kwallon kafa to ta halatta a yi ta dogon wando maza kaɗai za su kalla kar a yi caca kar a yi gaba tsakanin magoya bayan wannan kulab da magoya bayan wancan kulab da lokacin sallah ya kuma ya dakatar a yi sallah wannan kaɗan daga cikin mafasit wanda suke cikin kwallon kafa kenan wanda dukkan su kowanne kana da nasi karara wanda yake a kansa kana da nasi karara kan caca kana da nasi kan cakuɗuwar maza da mata kana da nasi kan abin da ya shafi bayanan da tsareti kana da nasi kan kaza duk wannan ga nasi kana da su qur'ani da hadisi to sai aka sanya shi zanto shine sinadarin da kwallon kafa ba ta yiwa sai da shi to ta wannan fuskan ne zaka kalli kwallon kafa ka nuna cewa ta zama haramun la li zatiha bal lima yukhalituha min al mafasid saboda abin da yake alaka da ita na mafasid masu tarin yawan gaske Allah ya tsare mu malam in mutum yana da daki ana yana a daki ana zina ko ana caca ko mutum bai da ikon ya hana ko ya kare su ko ya kore su ko kuma ya tashi to yaya to ya zai yi ya zai yi shin yana da laifi ko babu ban san da wani yare aka yi wannan maganar ba mutum yana da ɗaki ko baya da ikon ya kore su dakin sa ne kuma eh? abokananka ne kawai kana musu kara shine kawai magana amma daga nan a fasa abutar shi fi maka sauki ka san saboda me saboda hadisin sahihu muslim mutum hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci su mutum na farko man zaba haligairillahi duk wanda ya yanka ba don Allah ba don gunki ko don menene ubangiji ya la'ance shi idan an ce an ce shi an kore shi an tsige shi daga rahamar ubangiji na biyu da an Allah ana la'ana walidai Allah ya la'anci duk wanda ya zagi iyayensa a wani hadisi annabi ce ta ya mutum zai zagi bai suka ce ya mutum zai zagi iyayensa ce kamar kai ne ka zagi baban mutum shi sai ya rama akan naka ka kamar kai ka zagi nakan dan kai ka jawo aka zage shi ko ka zagi mahaifiyarsa sai ya rama akan ka to kai kamar kai ka zagi mahaifiyarka dan kai ka jawo aka zage ta to wannan ma Allah ya la'ance shi Allah ya tsine masa kenan na uku man awa muhdisan mutumin da bayar da mafaka ga mai barna duk wannan fadin wannan hadisin duk wanda yayi taimakekeniya da wani kan aikin barna ya shiga cikin wannan hadisin da Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya kan barna da sako kan ta'addanci da sako da haka ko da gidan haya ka bayar wani na ciki yana sayar da giya kuma ka sani kai musulmi ne to ka tashe shi in ba haka ba la'antar wannan hadisi ka shiga karkashin wannan hadisi Allah zai la'ance ka ko ka bayar da shago haya wani malamin duba na ciki na duba yana bokanci ka shiga karkashin wannan hadisi ko ka bayar da shagon haya ga gwagware ka san kullum sai sun kawo matan banza sun yi zina da su amma kai ba ruwan kuɗin hayar ka kawai kake so wannan shine duniyar ka kai kawai kai dai ka samu kuɗi ka sa aljihunka to ka shiga karkashin wannan hadisin duk wanda ya bayar da mafaka ga mai barna to ya shi karkashin wannan hadisi shine man awa muhdisa na hudu shine yace la'an Allah man ghayyara manar al-ardi Allah ya la'anci wanda ya canja iyakokin ƙasa shine kamar a ce ga floating wannan da na wannan sai ka zo ka shiga cikin floating wane da gangan ko ga iyakar gonarka da ta wani sai ka zo ka ci gon iyakar wani ka shiga cikin gonarsa duk wanda ya shiga cikin flotin wani ko ya shiga gonar wani ya kamfaci wani abu a ciki to ubangiji ya la'ance shi ban sani ba mu yanzu tun shekaru da dama a Kano ba maganar wai ka shiga flotin wani ake ba kai ya kwace flotin ma duk a zauna lafiya masu ba na kaduna ko kuna da ragowar masu imani da yawa cikin attajiranku amma a can gurin abin da yake faruwa shine idan ka samu fuloti a wata unguwa kana da takaddun mallaka ka mallake shi a shekarar 1992 sai wani mai arziki ya ga fulotin yana so kawai abin da zai je lana an sabe ma'aikatar kasa da safiyo ya sami bata garin ma'aikata a bayar da cin hanci kawai sai a sake masa sabon takardu sai a yi backdating ɗinsu a san cewa ya mallaki wannan fulotin tun 1985 kai ka mallake shi 92 kawai sai dai ka ga ya kawo laborori ana aiki ka fito da takardu ya fito da takardu kafin yi wannan dama yana da yan lauyan sa ya riga faɗa musu an shigar da ƙara kotu ana kira ku kowa kawo sa an kawo naka kai yanzu kai ne mai laifi da kai da awar naka ne dan sa sun fi naka tsufa shi ya mallake shi tun 85 kai kuma 92 ne saboda haka shekaru da yawa tsakanin ku da su wajen shekaru bakwai kenan saboda kai kai da awar abin da ba naka ba tukuna yanzu ka ake tuhuma ya aka yi zama naka <laughs> kaga fulotin gaba daya an cinye ba wai maganar cin iyakar gona ba an cinye fulotin gaba daya akwai attajiran da suke haka saboda haka kaga wannan da sun san me suke suna jawo kansu la'antar ubangiji da fushin ubangiji abin da za su mori da shi shine kawai duniyar da suke ciki kafin su mutu da sun mutu sun zama banza da su da banza duk daya saboda la'antar ubangiji ya riga an kore ka daga rahama to kuma ina zaka je duk abin da ka tara da dukiya nan zaka bar shi ba abin da zaka iya tafiya da shi duniya lahiranka kuma duk ka tara kudin na sata ka tara kudin na zalunci ƴaƴanka suna nan gurin da matanka suna rigima a kanka duk su dama sun dauka kai zaka riga su mutuwa duk matar mai kuɗi gani take shi ne ita tana zaman cin gado ne ita shine zai mutu ita ba za ta mutu ba sai ta ci gado ƴaƴansa duk ba za su mutu ba da haka suke ce sai su ce waɗansu ma abinda suke cewa ƴaƴansu mai gadi mai gadi wa uban shine mai gadi ma'ana yana rike da dukiyar ya mutu ne kawai su abin nan idan uban ya mutu zai zo dan sa babban riga labiya ranar ɗaya kawai a gani shi ma yana kukan ƙarya dai ya faki can da abokansa ce ai kai giwa ta faɗi fa giwa ta faɗi wallahi akwai manyan attajar da yayansu suke musu wannan ka tara kuɗin haram ƴaƴanka suna jin haushinka matarka tana jin haushinka tana kirga kwanakin ka yaushe zaka mutu ta ci gado waccan a ɗakin ta ita da ƴaƴanta suna ganin su za su ci gado wannan a ɗakin ta suna ganin su za suna ta rigima duk akan ka ake rigima fa kai ba wanda yake fatan rayuwarka a cikin su kai kadai kake so ka rayu duk ba sa so dan duk rigimar da matanka za su yi akan ka kai a matsayin ka na mai kuɗi ko mai sarauta kar ka dauka wai rigima ce akan ka rigima ce akan dukiyar da baka da kokobo waye zai daka mutu ka bar musu da wahala amma yanzu kowace lissafi take in ka mutu no za ta samu ka sani ba kana Abuja ko kana waje ka bar su da direba direba zai dauke su da Allah ka san wani ina da an ce Alhaji ya sai wani fulauta a wajen Badarawa Badarawa din nan da Allah kai mu gani an ce ya sai wani sabon gida duk direbobi sun san ko ina sun lissafa musu duk ko ina ta rijista ta aji ita da ya'yanta ai ya sai wuri kaza in yan can ɗakin suka san ka sai gida yan can ba su sani ba ba za a faɗa musu ba haka duk wannan masu dukiyar satar galibi haka suke ya'yansu ba sa son su matansu ba sa son su Allah baya son su manzan Allah baya son su mala'iku a sama ba sa son su kaga mutum ya zo banzan bazara kenan in mutum ya san wannan ai ya san cewa shirme wa kansa saboda haka ya kamata a yi hattara ya kamata a yi hattara bai kamata mutum ya zalunci dan uwansa wani haƙƙi kowane iri bane cin iyakar gona ko cin iyakar fulotu ko cin iyakar menene duk haƙƙin dan uwanka annabi ke cewa duk wanda ya san ya zalunci dan uwansa wani abu ya tambaye shi anan tun kafin ya mutu kar a zo ranar tashin kiyama ranar da babu dirhami babu dinari rannan ayyuka ne a salihat da a in ka zalunci mutane ka wawashe musu dukiya sai a taro sallolinka da umarar da kai cikin ramadana da annabi ce umara cikin ramadana tana daidai da aikin haji ko da ciyar da miskini da kai da me kai sai a dauka sai a biya talakawa da kai wasata har yanzu baka gama biyan bashin mutane ba kuma aikinka da kai na kirki ya riga ya kare to sai a dauko zunubi sai a dora maka sai a kora mutum mutane kaga duk malaman bogi din nan da za su ce maka ayin ana addu'a ba komai a tura wani umara a biya wannan aikin haji a je a yi umara mutum ya yi sata wai sai biya wa malamai umara mutum ya sata kuma sai biya wa malamai aikin haji wai kuma mutum ya sata sai ya zo ya gida 300 by 300 sai kuma ya zo dan masallaci dan kadan sahu ɗaya mutum biyar yayi doguwar asumiya yana sa khalilul husani wai shi na Allah ne kawai ya yi ritaya sai in za a yi ɗaurin aure a ce yana wajen in za a yi suna a ce yana wajen za a yi wani waje cif lanta sai zo wajen da ɗan tarbinsa mai ƙwaya talatin ɗin nan yana barazana ya fito daga mutane da sauransu kuna magana wai shi na Allah ne wajen tarbiki wai tasbihi yake dan tsiya kawai ya je ya muku sata duk ya sace komai ko mutane su gaishe kuma suna jinjina masa ko malamai ya ce ai idan aka yi sadaka ba komai ai sadaka tana gusar da fushin ubangiji idan an yi ta da kuɗin halal idan an yi ta da kudin halal tana gusar da fushin ubangiji amma idan ka saci kuɗin mutane sai kai sadaka da su kai sai kai ne zaka biya gobe kiyama wallahi tallahi da a ce kullun zaka yi istighfari so miliyan ka karanta sayyidul istighfari ka zalunci wani naira biyar istighfarin ka kai so miliyan ka shekara ɗari kana yi wallahi ba za a yafe maka ba istighfari tana kankare zunubin da kai tsakaninka da ubangiji tsakaninka da ubangiji ka je kai caca wannan zunubi ne tsakaninka da ubangiji kai zina zunubi ne tsakaninka da ubangiji ka sha taba ka sha giya ka sha kikokin kai menene duk zunubi ne tsakaninka da ubangiji amma ka dauki dukiyar wani to wannan duk istighfari ba za ta warware shi ba sai ka mayar kaga yanzu duk wanda ya saci kudi a gwamnati wallahi inda zai biya wa duk Najeriya aikin umara su je su yi masa istighfari su roka masa Allah wallahi sai ya biya gobe kiyama kai rantsuwa akan wanda ba za ka yi ba za ka yi kafara ba duk malaman da suka faɗa muku cewa umara istighfari za ta warware ƙarya suke muku suna cutar ku ne ranar tashin kiyama ku da su za ku la'anci juna a gaban Allah yawmul kiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakumun nar wa malakum min nasirin sashi ya kafirce wa sashi sashi ya la'anci sashi karshe Allah ce duk a hada su a kai su wuta idan malami zai tsora kan tafarkin Allah ka tambaye shi wannan abin da ka faɗa me aya ko hadisin da ke goyon bayan sa ba kawai malami zai faɗa ce ai mu malamai sun faɗa mana dama can kana da son zuciyarka ka san waye kamata ka tambaya ya faɗa ma gaskiya ka san waye kuma zai faɗa ma ƙarya to wai amma so kake ƙarya za ka yi amma so kake ka samu wa zai mara mata baya sai ka je ka samu irin malaman nan jikakkun malamai shi kanshi bai sa abin da yake ba sai ka tambaye shi akar maka Allah kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza a cikin tambayar da ma ka nuna ga ansar da kake so ya baka da ya faɗa ce to mu malamai sun riga sun mana bayani ai akar maka Allah ya ce kaza kana tsammanin dan malami yau ka fatawar ƙarya shikenan sai wannan fatawar ta mai da abin ya zama halal wannan fatawar ba za ta mai da abin ya zama halal ba lokacin da malamai suka je suka sauke qur'ani so kaza kuma ya dace an yi kaza an yi kaza suka daga nan saukar qur'anin sa ne daga baya kuma da mutuwa ta faru kuma to saukar qur'anin waye a'a mutane sun soke qur'ani sun ce sai an wuce inna rabbaka kuma fa labil mirsad Allah ce ba za a wuce ba yanzu duk wannan bai isa abin nan ba kuma inda zaka san su malaman gida da an raina musu hankali kwangilar ɗauko malaman fa ake baya waɗansu kawalai ake ba yadda ake sa su ɗauko karo haka za a sa su ɗauko malami yadda za a sa su ɗauko namiji a luwaɗi da shi haka za a sa su ɗauko malami gobe kuma illa iyaka in sun je wajen karo sun je sun san irin shigar da za su yi da irin tufafin da za su da irin motar da za su je in za su je wajen malam ko sun san irin shigar da za su yi sun san irin yaren da za su yi je su harado su kawai sai malaman ga sunan gurin arha kamar jamfa a jos harado su a zo a sa su a cikin hayes a ce kai ku zo a tafi abuja akar maka bismillah yana shan taba yana auna malamai cikin mota fa za a tafi Abuja idan aka je sai kai su National Mosque na Abuja sai ajiye su shi je kama daki a shiraton ko a Nikon Noga ya kwana da matar banza abinda duk aka baiwa malaman shi dama zai kasa ne kashi goma ya rike kashi takwas ya ba malam kashi biyu ko ba malam kashi daya kaga garin banza ya kare a farfaro din wafi rayuwar kenan fa wai kuma duk wannan wai Allah za a yi wa dabara a zira kuna tsammanin ubangiji zai kyale wannan zaluncin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa wallahi Allah na taimakon gwamnatin da take adalci ko kafira ce sai Allah ya taimake ta a duniya amma ubangiji yana karya gwamnatin da take zalunci ko musulma ce sai Allah ya karya ta a duniya wallahi kar mutum ya dauka dan yana musulmi yana sallah a nan shi yayi sallah ko yayi kaza wai shikenan ya ci bilis ubangiji ba a yi masa wannan abin nan mutane za ka yi wa yaudara ubangiji ba a yaudaransa duk zaluncin da mutum ya yi wallahi sai in ya biya gobe kiyama amma in ba haka ba zai yi ba saboda haka duk wanda ya saci kuɗin gwamnati in ka je ka haɓaka su ka yi investing ɗinsu dama ka san nawa ka sata ya kamata ka yi lissafi to wannan abin da ka sata sai ka dawo da shi aljihun gwamnati ribar da ka samu kuma sai ka kasa kashi biyu kashi biyu ta kashi ɗaya kuma ta gwamnati kuma ta talakawa wannan shine zaka fita gobe kiyama amma ka ce ka saci kuɗi shi nan ka gyara wa mutane kwatami kan titi ka saci kuɗi shi kenan ka zo ka yi dan masallaci kirit haka da yar asumai ana jin kalilu kusari ana menene wannan wallahi duk ba zai fitar da mutum ba gobe kiyama bukatar mutane annabi ya ce duk inda aka yi sallar ta yi mutane na jin yunwa ina maganar gina masallaci ita sallar baka san bayan al'amuran sun rikice ana gudu ma yanta ake yi ana doki ma ake wace sai an shiga masallaci bukatar mu shine masallaci yara sun zama yan daba ba karatun firamare ba karatun sakandare jami'o'i sai ka sayi jaraba sannan ka ci sai ka sayi jarabawa in irka mace tana jami'a kuma sai ta bada mutuncinta sannan ta ci jarabawa malamin jami'a yana jin yunwa handa out zai zo buga shafi biyar ko shafi shida ya ce ko ne sai ka saya ɗari biyu ta haka zai rayu ilimin ya lalace wanda ya sai handa out shi zai ci jarabawa duk wanda bai sai handa out ba ko shine bangofok sai ya fada english wallahi to wannan wace rayuwa ce ake haka ababan suna da bakan tare idan kana kallon su sai ga bamu da alkibla bamu da future gaba ɗaya bamu da future to amma duk mutane sun kasa fahimtar wannan attajirai sarakunan gargajiya malamai kowa ya shirya kyale kawai Allah rufa mu da Ah, na san yan uwa za su so malam ya ci gaba da bayani tun da bayanin ah, yana da daɗin sauraro sai dai wahalan aiki da shi ne saboda haka mai yiwa za mu dakata a nan saboda lokaci kuma kamar da muka faɗi don Allah kar a samu wato kar a hargitsa wurin za mu jira akalla nan da minti goma kafin a yi sallah so daga ƙarshe dai ina so a madadin ku baki ɗaya in liƙa godiyar mu ga malam da ya samu dama halarta kuma kamar da muka ce insha Allah za mu sake gayyatar malam ya zo ya ci gaba daga inda ya tsaya wasiƙar mu ta farko ta ce kawai dama aya ɗaya zuwa goma to yanzu malam ya ƙara zuwa sha ɗaya ta biyu bata same shi ba wanda muka ƙara da suratul furqan to zan haka har yanzu dai ba mu cire rai ba insha Allah muka samu lokaci za mu kira malam ya zo ya ci gaba daga inda ya tsaya so a madadin ku baki daya muna godiya malam Allah saka masa da alheri ya kuma mai da shi gida lafiya zan so shi ladanin masallacin da malam yake karatu a Kano ya zo ya kira mana sallah Allah kika mai yawa wannan zai ci gaba da sa ana tuna wannan rana kamar lokacin da aka ce an sa Bilal ya kira sallah ya tuna musu da zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan wurin sabai suka yi ta kuka to ba mamaki mu ma nan in muka ce ladanin masallacin da malam yake sallah ya kira mana sallah sai wannan sallan ta ƙara tunatar da mu zuwa ga wannan rana din so zan kira shi imam shi ladan ya kira mana sallah ko malam dai muna ta masa godiya Allah ta saka masa da alheri kuma mai da mai da su gida ba gida subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik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 ba cikin garin Kano ba abin nan nan abin da cikin ranar local government to saboda haka kaga ban san da wannan ba sai bayan na dawo daga tafiya na yi kwana goma sha ɗaya bana nan na dawo gida sai na samu wannan takardar saboda haka bata same ni akan lokaci ba da haka nake roƙon uzuri da ga yan uwa cewa su mu hakuri da zuwa wani lokaci na gaba zuwa bayan ramadana idan Allah ya kai mu tunda yanzu kafin nan zuwa azumi lokaci ya riga ya zama A kokorewa da haka yan wanda suka tsara wannan lacca da Allah su yi mun hakuri na yi musu alkawalin bi lahi ta'ala bayan sallah za mu yi zan samu ranar da ya dace in ba su wanda in zo in gabatar in tafi insha Allah ta'ala da haka da Allah su yi mun hakuri kuma in ɗaya daga cikin su ya zo to idan an tashi ma tattauna in kowa duk ba a samu tattauna bayan mun tashi ba a ma iya yin magana a telefon ko waya aka buga mun ba wanda yamma za mu iya tattauna a waya mu ɗayar da rana in ba su lokaci insha Allah ان شاء الله السلام عليكم اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا واخواننا المسلمين اجمعين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين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 علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا يخاف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 اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحان من بسط الأرض ومهد سبحان ربنا جل وعلا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق المسلمين قاطبة إلى ما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم وأرخص أسعارهم واجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين اللهم ارزقنا جوار نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين